Amen. العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <coughs> الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ashirin da takwas ga watan جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida kuma sha bakwai ga watan uku miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala ya haɗa mu domin ci gaba da darasin wannan littafi na masa'il jahiliyya na shekul islam muhammad bin abdul wahabi alaihi rahmatullahi ta'ala kuma wannan shine majalisunmu na uku mala yana mana bayani akan mas'ala ta farko daga cikin mas'alolin jahiliyya waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya sami al'umma a kansu kuma ya saba musu da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam ga baki ɗayanta ta zo ne domin ta rusa waɗannan mas'alolin to muna magana akan mas'ala ta farko ita ce du'a'ul awliya wa salihi roƙo ko kiran waliyai da kuma mutanen kirki wannan tana ɗaya daga cikin mas'alolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'ummatai a kai kuma mas'ala ce wadda take ta jahiliya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yaƙi al'umma a kanta to mala ya kawo mana cewa sun kasance suna bauta ma salihan mutane har in ba a manta ba muka ba da labarin cewa sayyiduna abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya tabbatar da cewa su waɗannan alihan da mutanen annabi nuhu alaihi salam suke bauta mawa mutanen kirki وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا dukkaninsu kamar da Imam Bukhari ya fitar a cikin sahihinsa yace dukkaninsu sunayen mutanen kirki ne a zamanin sun kasance kafin Annabi Nuhu alaihi salam bayan sun mutu sai shedan ya zo ya sadadu ya sami yayansu ya ce musu to ai abin da za su yi ku giggina musu ku giggina mutum mutuminsu ku yi gumakansu domin ka amanta da su shi sai suka amsa wannan magana ta shedan suka yi musu gumaka bayan wani lokaci suka mutu sannan wani siyar ilmu aka manta da ilimi to ubido sai aka zo ana bauta musu so daga haɗari ne gunki a cikin al'umma haɗari ne hoto a cikin al'umma to shine sai ma da yake cewa wa hadhihi a'zamu mas'alati ma ne ce wannan ita ce mafi girman mas'ala khalafahum fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wacce manzon Allah ta sama ya saba ma mutanen jahiliya akanta cewa duk wani wanda ba Allah ba bai halasta a kira shi ba bai halasta a bauta masa ba bai halasta a roƙe shi ba abinda ba zai iya yi ba kila ma baya wuri. ya za a yi mutum ya shiga cikin bala'i ya rika roƙon wanda yake cikin kabari ko wanda baya kusa da shi cewa ya kama masa agaji ba daidai bane to wannan ita ce mafi girman mas'ala wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba ma mutanen jahiliya a kanta fa'ata bil ikhlasi manzo Allah ya zo da ikhlas al-ikhlas shine tsantsance bauta ga Allah ta'ala ka a haɗa Allah ta'ala da kowa a cikin bauta ne shi yasa ake ce ma kul huwallahu ahad suratul ikhlas saboda ta zo ta tabbatar da ba wanda ya cancanta abauta masa da gaskiya ba wanda ake neman taimako a wajensa ba wanda ake neman agaji a wajensa babu wanda ake neman ya tunkuɗa bala'i babu wanda ake neman ya azurta babu wanda yake kashewa babu wanda yake rayawa sai Allah in ka kalle ta dalilin saukarta mushrikai suka zo wajen manzon Allah su sama suka ce ya Muhammadu siflana rabbaka ya muhammadu ka siffanta mana ya ya yake sai manzon sama ya shiru shi nabiyun bidunil wahayi la ya sarrafu. idan ba wahayi aka masa ba baya cewa komai sai aka saukan masa da qul huwallahu ahadun ka ce musu shine Allah makaɗaici shi kaɗai yake malaman tafsiri suka ce ba a ce a ce qul huwallahu wahidun ba domin wahid na da isna amma idan aka ce ahad to ba a cewa isna in an ce ahad shi kadai ba a kawo isna salasa arba khamsa ko a ce sani salis rabi a in an ce ahad shi ce, ba yi da na biyu shi yasa idan kana so ka ce misali kana son ka ce ba kowa a masallacin nan sai ka ce laisa fil masjidi ahadun a masallacin nan ba kowa amma idan ka ce laisa fil masjid wahidu to larabcin ka bai ma'anar ba za ta fito sosai ba ba za a gane ma me kake nufi amma ka ce laisa fil masjid ahadun ba kowa a masallaci to qul huwallahu ahadun ka ce Allah shi kadai yake Allahu samad Allah shine wanda ake nufinsa da bukata malamai kamar al'allama ibn jaririn al ya ce as-samad as-sayyid al-qa'im bi nafsihi al-maqsud bil hawa'ij in ka ce as-samad shine as-sayyid ne shugaba al-qa'im bi nafsihi wanda ya tsayi da kansa sannan kuma ne al-maqsud bil hawa'ij wanda ake nufinsa da bukatu duk wanda ya zo da bukatarsa wajensa zai tafi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba walam ya yakul lahu kufuwan sannan babu wani ɗaya da yake daidai da Allah babu wani ɗaya da za a ce tamkar Allah ne shi to wannan suratul ikhlas ke to annabi da sama ya zo da ikhlasi ikhlasi tsantsance bauta ga Allah ta'ala ka a hada Allah ta'ala da kowa a bauta duk abin da sunansa ibada ne to ka a ba wani Allah kaɗai za a bawa wa akhbara annahu dinullahi arsala bihi jami'ar rusuli sannan kuma manzo Allah ta sama yayi bayani akan cewa ikhlasin nan shine addinin manzanni addinin Allah wanda ya aiki manzanninsa da shi dukkan annabawan Allah tun daga annabi Adam alaihi salam har zuwa annabi Isa alaihi salam Dukkaninsu su abinda Allah ya bashi shine an ibudullah wattaquhu an ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai shi yasa a cikin suratul an'am Allah ta'ala ya ambaci annabawa guda goma sha takwas a wuri daya sai ya ce walau ashiraku la habita anhum ma kanu ya'malu ce da waɗannan annabawan guda goma sha takwas za su yi kuskure su haɗa Allah da wani ba za su yi ba amma da za su yi walau ya kai amfani da lau harkun tina'in limtina'in a nahau ba su yi ba ba za su yi ba amma a ƙaddara saboda daɗin zance to da sun kasance sun yi shirka wallahi da duk aikin da suke sai ya lalace da duk aikin to Allah ya yi magana da annabawansa manya-manyan manzanninsa sun shiga cikin waɗannan an ambaci sunayensu aka ce wallahi da sun saki sun yi shirka la habita anhum ma kanu ya'malu da abin da suke gabaki ɗaya ya ɓaci sannan Allah ta'ala shi ya ware manzon sama shi kadai ce wala ya uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin bal illaha fa'budu wa kun min ash-shakirin ce wallahi da za ka sake ka haɗa Allah mun yi wahayi gare ka da waɗanda suke kafin ka cewa idan ka sake ka haɗa Allah da wani to gabaki ɗaya aikin ka zai lalace kuma wallahi sai ka zama cikin taɓaɓɓu nan kaga ana abinda bahaushe yake ce tauna tsakuwa ake dan aya ta ji tsoro so da kamar zan sama ya zo ya bayani akan cewa ikhlasi wato tauhidi shine addinin da Allah ta'ala ya zaɓa ya aiko dukkanin manzanninsa da shi wa annahu la yaqbalu min al-a'mali illa al-khalisa sannan Allah ta'ala baya karban wani aiki sai aikin da aka tsantsance masa bauta duk aikin da kai babu ikhlasi ba dan Allah ka yi shi ba ka haɗa Allah da wani a ciki to Allah sai ce baya bukata ana aghna shuraka'i an shirk faman abadani wa ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka haka manzon sa ya ce Allah ta'ala ya faɗa a cikin alhadith al-qudus ya ce idan wasu suka haɗa kamfani da ni Allah bai da kamfani ba kamfani yana nufin ka haɗu ku haɗu ku haɗu ku haɗu ku ku ce za ku wani abu gabaki daya a bauta Allah ta'ala bai ji da kamfani ba shi duk wanda ya saman min da kamfani ya haɗa ni da wani a cikin bauta to taraktuhu wa shirka sai Allah ya ce sai in bashi da wanda suka je da shirkarsa ya bashi ya je can su je su karata ya je ya biya shi Allah ya mutumin da ke bauta ma Allah amma a cikin bautarsa yana hada Allah ta'ala da wani a cikin wannan bautar ba zai gane kuskurensa ba sai an je filin tashin alkiyama a lokacin ne asara ke tabbata domin Allah ta'ala zai ce ni ka bauta mawa zai ce eh, kai na bauta mawa ni ka bauta mawa a ina ka bauta mini sai na bauta maka amma wanda na da rabo a cikin wannan bautar da kamun ko ce eh sai to tafi wajen shi ya baka ni ba a haɗa ni da wani abin da mazan sama ya zo da shi ke wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa sannan annabi sama ya bada labari anna man fa'ala mastahsanu duk wanda ya aikata abinda mutanen jahiliya suka ce mai kyau ne wannan bautar da suka rika yi ma waliyai da salihan bayi shi kuma ya aikata wannan abun to faqad harrama Allah alaihi aljannata Allah ya haramta masa shiga aljanna ba shi ba aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa wuta duk wanda ya hada Allah ta'ala da wani ya aikata abin da mutanen jahiliya suke yi na shirka ga Allah to annabi sama ya bada labarin cewa wannan tabbas Allah madaukakin sarki ba zai karba aikinsa ba إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار duk wanda ya sake ya mutu yana shirka yana hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta yana hada Allah da wani a cikin bauta faqad harrama Allahu alaihi aljanna to tabbas Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba aljanna wa ma'awahu an-nar makomarsa wuta wa ma lil-zalimin min ansar azzalimai mushrikai masu zaluntar kansu ta hanyar ɗaukar bautar Allah su haɗa ta da wani su haɗa wani da Allah a cikin bauta to ba da mataimaka ba da wanda zai taimake su yasa in dai mutum yana mutu ya mutu yana haɗa Allah da wani abu a cikin bauta kai tsaye wuta zai tafi kuma haramun ne ka neman masa gafara haramun ne kuma in ka rantse da Allah ka ce wallahi yana wuta ba kai kuskure ba ba ka fara a kanka kai daidai domin ka faɗi abin da Allah ya faɗi ne innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansa kagin wa hadhihi hiya al-mas'alatu allati tufarriqu an ko tafarraqan nasu min ajliha baina mu'minin wa kafir wannan mas'alar ita ce mas'alar da ta sanadiyya ta mutane suka kasu gida biyu wannan mas'alar ta du'a'ul awliya'i wa salihin ita ce mas'alar da ta sa mutane suka kasu gida biyu baina mu'minin wa kafir aka samu mummuni aka samu kafir ita ce wanda ya bauta ma Allah ta'ala bai hada shi da kowa a cikin bauta ba kana mu'minan sai ya zama mummuni wanda kuma ya hada Allah da wani a cikin bauta to kana kafirin sai ya zama kafir ita ce mas'alar ta raba tsakanin mutane alhaddul fasil kenan alhaddul fasil bainan nas abin da ya raba iyakar da ta raba mutane kenan mararraba ce wasu suka yi dama wasu suka yi hagu wa indaha waqa'atil adawatu sannan kuma akan wannan mas'ala ce gaba take afkuwa babu yadda za a yi addinin Allah ya tafi wasu suna cakuɗa addinin Allah da wata bauta wasu kuma sun ce a tsantsance ma Allah subhanahu wa ta'ala bauta ka ce za a samu soyayya a tsakanin juna a ba za a samu soyayya ba dole sai an yi gaba sannan wali ajili ha shuri al jihad sannan saboda wannan matsala aka shar'anta jihadi i umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah manzo sun yace umirtu an umarce ni an uqatila nas in yaki mutane hatta yashhadu an la ilaha illa Allah har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah to saboda wannan matsala aka shar'anta jihadi shi yasa a musulunci kana yaƙar wanda ya ƙi bin Allah amma duk wanda ya bi Allah haramun ne ka taɓa shi sannan shi kanshi a jihadin aka sa ƙa'ida aka sa dokoki ba haka nan kawai ake jihadi ba kawai shi kenan wasu su zo su ci alalla su koshi shi kenan kawai zai ce bari su je za su yi jihadi jihadi na da shar yana da dokoki yana da ka'idoji yana da matakai amma dai asalin dalilin da yasa aka shar'anta jihadi shine wannan tauhidi tabbatar da tauhidi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله أو تآية ويكون الدين كله لله وقاتلوهم كما su. hatta la takuna fitna daga cikin tafsirai da malamai suka ba fitna ai kufrun wa shirkun hayake su har ya zama ba shirka ba kafirci in aka ce ba shirka ba kafirci ana nufin a kai shirka da kafirci kasa amma su za su ci gaba da yi domin Allah ya yi alkawari la'amla anna jahannam min aljinnati wan nasi ajma'i Allah ya yi alkawarin har ƙarshen duniyar nan za a samu wanda za su shiga wuta za su shiga wuta ana nufin dai tauhidi ya zama shi ke sama shirka kuma ta zama ita ce ke ƙasa tutar tauhidi ita ce take kakkaɗawa tutar shirka kuma ke ƙasa shi yasa ko da mutum ya yarda shi zai ci gaba da shirka a tsarin musulunci yace shi ba zai shiga musulunci ba to hatta yu'tu jizyata an yadin wa hum saghiru ya riga ba da jizya ya riga ba da jizya shi yasa da aka zo aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a game da majusawa masu bautan wuta da rana da taurari da sauran abubuwa sai manzon sun ya ce anziluhum manzilata ahlil kitab ku yi musu hukunci ku ba su hukuncin ahlul kitabi أي الله تعالى يا لبن آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون haske سنباد جزية إن سقزوا بادا وقما حنن badawa ما hannunsu ka san mai miƙawa ai shi hannun shi ke sama ko al-yadul ulya ke to su idan suka zo ba da jizyar malaman tafsiri suka ce an yu'tul jizyata an yadin hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sajirun in suka zo haka za su je su aje sannan a dauka ba yadda hannun kafiri ya zama a hannun musulmai ba wannan fa shine fa tsarin musuluncin mu amma ranar da musulmai suka zama irin halin da muka shiga a yau muka zama mu ne makaskanta a ban ƙasa to sai mu binciki kanmu كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الله تعالى وقاتلوهم كما كياك مشركي كياك كافري حتى لا تكون فتنة حقر يزم أقوي كافر شي أبان كتا واتو كافر شي يزم شيني كي كتا shirka ta zama ita take kasa tauhidi da musulunci su zama su suke sama wa yakuna dinu kulluhu lillahi addini ya zama gabaki ne na Allah ne wato Allah ake bauta mawa wanda kuma ya ce ba zai bauta ma Allah shi kaɗai ba ya kaskanta shi yasa in ka ga takaddar da sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ta sulhu tsakaninsa da kafirai hatta kayan da musulmai suke sawa cikin sharuɗan ba za su sa irin kayan musulmai ba kayan musulmai ba za su sa ba ba za su hau irin abun hawan musulmai ba larabawa ne su ba za su yi irin naɗin rawanin da larabawa ke yi ba wasiƙa ce abin nan wasiƙa ce wato takardar yarjejeniya ce mai tsawo al-imam al-qayyim a cikin littafinsa ahkamu ahli dhimma ya sharhinta ya ɗauko wannan wasiƙa ya sharhin ta jumla bayan jumla jumla bayan jumla so daga wannan mas'alar ta du'a'ul auliya was salihi ita ce mas'ala ta farko wacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya saba ma mutanen jahiliya kanta. kuma sannan wannan mas'ala ce ta duka da alkitabiyun da al'ummiyun alkitabiyun su ne ahalul kitabi yahuda da nasara sannan da al'ummiyu larabawa a wancan lokacin da farisawa mutanen iran wanda suke bauta wuta dukkaninsu sun yi ittifaki akan wannan matsala kowannen su yad'u salihan shi yasa na ahli kitabi Allah ba mu labari yace wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah shalla ta'ala ce zalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah Allah ta'ala ce wa qalat al-yahud uzair ibn Allah yahudawa suka ce uzair dan Allah ne a'udhu billah sun ya haddace at-taura da ka shi suka ga abun istagrabuhu istagrabu al-amr abin ya musu girma a ce ya haddace taura suka ce huwa Allah ne so da kawali وقالت النصارى المسيح ابن الله su nasara su sai suka ce ai annabi isa ɗan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan ita ce maganar da suka yi da bakinsu da suke faɗin wannan magana yudahiuna qawlan ladina kafaru min qabl suna kamanceceniya da maganganun waɗanda suka kafarta kafinsu kun ga na kafa min qablu suna al-ummiyun so daga nan Allah ta'ala ya haɗe su ga baki ɗaya da yahudu da nasara da sauran mushrikai baki ɗayansu sun yi ittifaki akan wannan mas'alar ta du'a'u as-salihin wal awliya shi yasa malaman tafsiri suke cewa lokacin da Allah ta'ala ya so kamma da manzon Allah sallallahu alaihi إنكم وما تعبدون من دون الله عصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون Allah ta'ala ya ce inna kuma ma ta'buduna min dunillah ku da abin da kuke bauta mawa ba Allah ba za ku faɗi ku kira su kun shiga damuwa makin ku kira Allah sai ku kira wani to hasabu jahannama dukkanin ku raban jahannama da ku da wanda kuke bauta mu duk raban jahannama ne antum laha waridun dukkanin ku sai kun gangara kun shige cikin ta Allah ta lati law kana haula ya ali hasan ma waraduha ai da su ababan bauta ne me yasa ba su kare kansu daga shiga wuta ba da ba za su gangara wuta ba hum fiha khalidun kuma za su dawwama a ciki to sai mushrikai sai suka rika jin daɗi suka ce adkhala al-masiha wa adkhala uzairan wa adkhala al-mala'ikata shi eh kun ga ya ce hadda annabi isa wuta zai shiga uzair ma wuta zai shiga mala'iku ma wuta za su shiga shi Allah ya ce innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadu yace waɗannan mun riga mun ba su aljanna sabaqat lahum minna al-husna al-husna aljanna mun riga mun ba su aljanna صدق سوء لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون صدق سوء وندس صدق دو وند أكبو تام وادي يدد بوتغبا تونا وإيد wannan naukan ba zai shafe shi ba amma wanda aka bauta masa ya yadda kila ma shi ya dora mutane akan wannan aqida ya rubuta a cikin littafinsa ya tabbatar ma da mutane haka kuma suka taso suka yi ta bin sa to innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridu duka za a hada su a wuta to mas'ala ce mai girma mas'ala ce mai haɗari, Allah madaukakin sarki ya tsare kun ga shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi cikin addu'ar da yayi yace Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad yace ya Allah kada ka mai da kabarina kada ka sa a ɗauki kabarina ya zama wasanan yu'badu a rika a ɗauki shi a matsayin gunki da za a rika bauta mawa sannan a wata addu'ar manzo su ce Allahumma la taj'al qabri 'ida ya Allah kada ka sa kabarina ya zama wajen da za a rika biki a wajen duk shekara sai an tare an yi biki shine 'idi fa ajaba rabbul arshi du'a'ahu wa haƙahu bi salasatin judirani Allah ta'ala ya ya karɓi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sai da aka yi katanga uku kafin mutum ya kai ga kabarin manzon Allah zama katanga uku kaga wa ahaqahu fi salatatil judran in ja al-imam al-qayyim Allah ya katange kabarin manzon sama da katanga uku ba wanda ya isa ya je bakin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi abin da ba shi ke nan ba amma wasu kaburburan ga nan in ka tafi masa in ka tafi iraq in ka tafi iran da wasu wurin kasashen su siriya aka je ka yadda ake bauta makabari mun faɗi lokacin da muke in ba ku manta ba lokacin da muke karanta as'ilatin qadat shabab ash-shi'ati ila al-haqq kabarin sayyidina al-husayn radiyallahu ta'ala anhu a duniya ya kusan goma tun zamanin shekul islam Taimiyya shekul islam ibn taymiya na da wani littafi karami da ya rubuta ya sa masa suna ra'asul husayn ra'asul husayn a ciki sai da ya kama ganganu da ake nuna wasu kabarbara a ce duk kabarin sayyidina al-husayn a masar akwai kabarin shi a masar sannan idan ka tafi iraki karbala akwai kabarinsa sannan a madina ma akwai wanda wasu suke nuna su ce kabarinsa ne sai dai da yake ta madina ba kamar sauran wajajen bane ba wanda yake wannan wargin Allah ya tsara wannan gari ya tsara garuruwansu garuruwan maka da madina ba a waɗannan abubuwa amma ka je waɗannan garuruwan ka yadda ake bautar kaburbura Allah shi kyauta al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu tafarruqu ahli al-jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim tafarruku ahlil ce rarrabuwar kai da aka samu na mutanen jahiliyya fi ibadatihim a cikin bautarsu wa dinihim da addini daga cikin mas'alolin jahiliya akwai rabuwar kai al'umma ta rarrabu kowa ya abin da ya ga dama kullu hizbin bima ladayhim kowa abin da ya ga dama shi yake yi can ya can wancan ya bi can kowa na da na da wanda yake jagorantar su al'umma ta rarrabe yana cin yana cin abubuwan mutanen jahiliya wa kai kuma abin dama ke kawo rabuwar kai na farko shine barin karantarwa addini idan aka aje abin da ƙur'ani da sunna suka zo da shi to dole a samu sabani شنسى الإمام أحمد بن حنبل أتشل تافن الرد على الجحمية والزنادقة أمقدمة سا ينا سفن تأم بدعة سيتهم مختلفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب سنهم مخالفون للكتاب يتهم مختلفون في الكتاب سيسا ماني أقمد القرآن muttafiquna ala mukhalafati alkitab sannan kuma sun yi ittifaki ittifaki ɗaya suka yi shine har suke cewa ittafaqa ahlul bid'ati ala an la yattafiqu sun yi ittifaki kasu sami ittifaki ittifakin su shine kasu sami ittifaki ittafaqu ala an la in aka tambaye ka wani ittifaki suka taba yi sai ka ce sun yi ittifaki wani haɗin kai suka taba samu shine sun taba samun haɗin kai akan kasu haɗu to tafarruqu ahli al fi ibadatihim wa dinihim mas'ala ta bi kenan annahum muttafiqun na fi dinihim mutanen jahiliyya sun rarrabu a cikin addini kowa da abin da yake bauta mawa na mun faɗa satin da ya wuce a ibn luhayy al khudai shi ya fara kawo ma mutanen jaziratul arab gunki amma ba a daɗe ba sai da ya zama kowace ƙabila na da gunkinta ƙarshe aka ce ma kai ba kabilu ba kowace rana daga cin ranakun shekara da ake da su guda 300 kwanaki ɗari uku da sittin, to kowace rana a saman mata da gunkinta ɗaya amma akwai manya-manyan shugabannin gumaka akwai hubal akwai al'uzza akwai allatu akwai mana manatu amma akwai gumaka guda 360 a cin ka'aba a lokacin da Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo kuma kowace ƙabila tana da gunkinta waccan ƙabila ba ta da wancan gunkin ba gunkin waccan ƙabila. Kamar ƙala ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihu kullu hizbi kowace jama'a kowace ƙungiya bima ladaihim farihu abinda suke tare da shi suke alfahari da shi nasa shine daidai wanda ba nasu kuma ba ba daidai bane kullu hizbin bima ladaihim farihu kowa kowa ya masa shine daidai sannan na wancan ba daidai ba haka manzon sai yanzu ya samu mutanen jahiliya in ka koma ga ahlul kitabi nan wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay'in وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهودا suka ce ma nasara ƙarya kuke ba kan gaskiya kuce ba nasara suka ce mai yahudu ƙarya kuke ba kan gaskiya kuke ba wa hum yatluna alkitab kuma dukkaninsu suna karanta littafi wannan can yahudu suna da littafin at-taura suna karanta at-taura an nasara suna da littafin al-injil suna karantawa amma dukkaninsu kowa bai yarda da kowa ba kai ƙarshe ma duk suka raba ma kansa aljanna wannan suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ta'ala ya musu radda yace tilka amaniyuhum kun hatu burhanakum in kuntum sadiqi ce ba wanda zai shiga aljanna sai in ba yahude ne ko ba nasari su nasara ne suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasari yahuda kuma suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi kai karshe ma suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu shaya mu ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne da haka suke sannan a gefe guda su ma ga mushrikai su ma suna tunanin su aljin sannan kuma ga sabanin da suke da shi a game da annabi Ibrahim alaihi salam yahudu su ce nasu ne nasara su ce nasu ne mushrikai su ce a namu ne nasu ne Allah ta ce duk ba nasu bane ba kana ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman sannan ma kana min mushriki annabi ibrahim na musulmai ne ba na yahudu ba ne, ba na nasara ba ne, sannan ba na mushrikai ne shi na musulmai ne shi musulunci ya tabbatar to sifar su ita ce saɓani rigima rabuwar kai wa kazalika fi duniyahum haka nan ma a duniyarsu ba su ittifaki تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على نجب والخلف في النجب haka mutanabbi ya ce yace ta khalafan nasu hatta lattifaqa da yace mutane saɓani kawai suke yi hatta lattifaqa da har suka zama ba su da ittifaki ko daya illa ala lujubin sai dai sun yi ittifaki akan mutuwa kowa ya akwai mutuwa kai sai ce wal khulfu fil lutfi kai an yi ma sabani akan mutuwa dan akwai mai ganin an mutum ma ba mutuwa aka yi ba akwai yan yan yan yan yan tahzirul arwa akwai spiritualist masu cewa idan mutum ya mutu a Najeriya to zai je ya jagije ne a China sai ya fita can kuma sai idan ya zama kanana ya zama Chinese ka gani ka ga illa wal khulfu fil lujubi a mutuwan ma an yi sabani ke to had a duniya idan mutane suka bar addini suka kibin asalin abin da addininsu ya zo da shi to sai Allah ya sa musu hatta duniya su sai rika sabani a kanta sai an koma ana rigingimu yanzu duk rigingimin da ake ciki barin addini akai idan Allah ta'ala ya nufin al'umma da alkhairi kenan sai ya haɗa kanta sai ya bata shugaba kwara ɗaya bawan Allah mutumin kirki wanda duk al'umma za su bi shi abinda Allah ta'ala ma al'umma kenan farko ai aka aiko manzo Allah ta salla waɗannan 'yan jahiliya in ba ku manta ba a ran farko da muka fara karatu muka yi bayani akan jahiliya an rika rigima akwai akwai yawmul basus yawmul basus kafin basus taguwa ce aka yi rigima kanta sai da aka shekara arba'in yan dangi suna kashe juna a kai a kan taguwa kai akwai kissar da ake bada a jahiliya tsuntsu aka rike rigima kansa sai da aka shekara arba'in ana faɗa a kan tsuntsu tsuntsun waccan ƙabila wani ɗan ƙabila ya zo ya aje tsuntsun shi shi ma ɗayan ɗan ƙabila ya zo da tsuntsunsa sai ya haɗa shi kusa da shi sai nashi ya ta kuka sai ya fi karfin wancan sai wancan ya haɗe zuciya ya mutu kun aka sun tsaye suke ko sai ya haɗe zuciya ya mutu yana zuwa ya tarar da nashi ya mutu ce eh, ya gane kome sai ya ɗauki na wancan ya mur ɗauya shi kuma ya zo ya gana ya ce ya eh, ka kashe mun tsuntsu shi kenan sai ya karshe shi ma ya kashe ya kashe mai tsuntsu sai yaki aka fara yaki sai da aka shekara arba'in ana yaki sai zuwan manzo Allah ta sama sannan aka yi sulhu al-ausu da al-khazraj kuntum ala shafa hufratin minan nar fa kun minna, shi yasa manzon sama lokacin da aka je yakin Hunain aka dawo shi nan maza sama ya raba fai'u aka rarraba mu sababbin shiga musulunci wani aka bashi taguwa wani aka bashi rakumi wani aka bashi tumakai sai manzon sama yayi amfani da maslaha sai bai ba mutanen Madina komai ba sai mutanen Madina wasu daga cikin su sai suka shiga damuwa iz lam yusibhum ma asaban nasa domin abin da mutane suka sama su ba su sama ba sai suka ji damuwa a ransu manzon sama da ya ji dan gungunin da suke yi sai ya tara su a cikin maganganun da manzon sa ya ce musu ya ce alam ajidukum mutafarriqi annabakum Allah bi ba na same ku rarraba kanku yake ba kuna zaman yan marina kowa a cikin kwatanni ya ya sa kalar da ta tafi mishi Allah ta'ala ya haɗa kanku ta sanadiyya ta ni ne sanadiyya haɗin kanku to haka suke rabuwar kai ba su da ittifaki wa yarawna anna zalika huwa as-sawab kuma suna ganin wannan shine daidai a rarrabu din kowace kabila tana da shugabanta ba haka ake kafin zuwan musulunci kowace kabila tana da shugabanta sannan waccan kabila ba ta yi da waccan kabila ba waccan kabila ba ta yi da waccan in kuna karanta adabin larabci tana ganin waƙoƙinsu za ka gani waɗannan akwai taglib banu taglib akwai mawaƙinsu a amru kulfu at-taglibi taglib sannan akwai kabilar banu abs wata rana aka taɓa samun matsala tsakanin ƙabilu guda biyu shikenan sai a ibn kulsum ya ɗauko mamasta ya kawo ta wajen mamar sarkin wata ƙabila domin a yi sulhu shi kenan kawai ake suna can ɗaki ya aka yi ya aka yi sai maman sarki ta kwala ma maman wannan mawaƙin wani ƙarfi a kai sai ta kwandala ihu shi kuma sarki mawaƙi ya tashi ya shiga a magudu kulsum ya tashi ya shiga yana shiga ya tarar da abin da aka mama shi kawai filla kan matar sarki shi ya fito kuma filla kan sarkin shi a bahindin fala ta'jal alaina wa anzirna nukhabbirka al yace shi kakka mana kakai mana gaggawa ka so ka mana gaggawa ne shi ne haka ba suke rayuwa ba shi ne wanda na ja muku tan shirin nan wanda yake cewa idza balagha al-fitama lana sabiyyun tahihu lahu al-jababir sajidina duk sarkin yake faɗa mawa ga haifa ce fata cikin jini gawa yake ma bayani mu a kabilar mu idan yaro ya kai matsayin a yaye shi to manya-manyan kabilun da ba namu ba to idan suka gan shi faɗi suke su masa sujada haka muke mu sannan mu duk ruwan da muka je duk inda kogin da muka je za mu sha ruwa namu ne namu ne za mu sha ruwa mai kyau wani mu kuma ya sha taɓo ya sha ruwan ƙazanta haka muke mu sannan mu mu muka zo mu muna yin zalunci mu azzalimai ne sai alfahari ba ke da a jahiliya irin mutanen da manzon sama ya saba to ka gani fa ata bil ijtima'i fi din manzon Allah ta sama sai ya zo da haduwa kai akan addini shi yasa wallahi tallahi ba yadda za a yi al'umma ta ya haɗu mata ma. kowa yana yin abin da ya ga dama wance ya kirkiro a kirkiro mishi ba abin da zai haɗa kan al'ummar manzon Allah sama sai alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kale za a yi ittifaki a kansu amma wancan an ganin mushi a mafarki wancan an ganin mishi a mafarki duk da zai yanzu mafarkin ba an ban kiristoci su suke ta yin Da dama asali na sai ne su ne yanzu yanzu nan zai ce an masa mafarki sun yi mafarki sun gano ga wani abu da zai faru sun ce ya hango wani abu a gina gizai suna yawo to dama shi ga yi nan da ai ruwan sama za a yi ka hango mana goma nan girgije dama ya ana ganin abubuwa a Su to ya hango wasu baƙaƙen abubuwa a giragizai in ka hango gidi da kana da matsala ma diddimi kila kake da shi a ka. idan ka ne ke ma shashatau so daga abin da ke haɗa kan al'umma shine alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka taho akan wannan shike amma a zo a yi burin burin wance ya zai ce Allah na ko ina wance ya zagi sayyidina Abubakar ya zagi na na Aisha sannan ka ce wai ka zo ku haɗa abin nan kamar fa a zo ne fa tukunya ɗaya a zo da mai naman alade da mai naman jaki da naman rago shi ne sai a ce da a haɗa a ci kai musulmi ka ci naman jaki ka ci naman alhanzar alhanzar fa shi ko a halitta shi bai da kyau to ka gani بقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله تعالى يشيء shara'a lakum min ad-din Allah ta'ala shine wanda ya shar'anta muku addini ma wasa bihi nuhan abinda ya ma annabi nuhu alaihi salam wasiya da shi abinda ake ce wasiya shine a faɗa maka abu kamar misalin wanda ya faɗa maka nan ba za ka sake ganin shi ba so daga malamai suka ce wasiya ta fi al'amuru al-wasiya ablagu min al'amur, misali shine na sha buga wannan misali Ya'ya ne guda biyu ɗaya baban shi bai da lafiya ga shi a kan gado a kan gadon asibiti yana shasheka sai ya ce wani a cikin dukiyar nan tawa in ya ce masa kai ina maka wasiya ka ɗan uwanka wani yana cikin wahala alal aƙalla ka bashi miliyan ɗaya jaja ni. ba kuɗin baban bane kuɗin ɗan baban na kan sharafi ce ina maka wasiya ko da bayan ba raina dan ban ganin zan rayu ina ganin rayuwa ta karshen ta ya zo so da ka dan uwanka wani ka bashi miliyan ɗaya ya jajali shi kenan shi kuma wancan baban shi yana Legas ya tafi Legas misali sai kira shi a waya ce dan uwanka wani ka bashi miliyan ɗaya Shiga ga munan ma yanzu nan ana mana lodi misali waye zai fi gaggawar aiwatar da abin da babansa ya ce masa kuke gani kaga wannan zai fi tun ina cikin wannan yanayi ya iya mun wannan wasiyar shi ga ya gaggauta to shi yasa Allah ta'ala idan zai faɗi abu sai ce wasai wasa ولقد وصينا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يوصيكم الله في أولادكم ka gani to shine shari'a na min ad-din ma wasa bihi nuhan Allah ya shar'anta muku abinda yayi ma annabi nuhu alaihi wasiyya alaihi salam wasiya da shi wallazi auhaina ilaika da abinda muka maka wahayi shine alqur'ani wa ma wasaina bihi ibrahima da abinda muka yi ma annabi ibrahim wasiya wa musa da annabi musa wa isa da isa ga wasiyan nan duka abin da ke cin addinin annabi isa annabi musa annabi ibrahim annabi nuhu alaihi salam kuma mu ma abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ya tabbatar kenan bai saba ko ɗaya ba an aqimu dina wala wa la tatafarraqu fihi an aqimu dina din ku tsaida addini addini rayuwa gaba shi ne ta ibada Wala la tatafarraqu fihi kar ku sake ku rarraba a ciki kar ku sake ku rarraba ku sake ku rarraba a cikin addini wancan yana ganin kaza wancan ga nassi balo-balo shi mutum kawai ya koma ko kuma mutum ya zo ya ɗauki mutashabihun nassi ya ban muta mutashabihun nassi yadda ake mu'amala da shi ana mai da shi zuwa ga Mukami shi shine wanda fassararsa a fili take shabihi shi kuma wanda yake da rikitarwa to ka'ida ita ce yajibu raddul mutashabihi ila al-muhkali idan ka samu naski mai rikitarwa to sai ka mai da shi zuwa ga muhkami sai ya fassara maka shi wa ta'ala kuma Allah ta'ala ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zaɓi su zama ƙungiya ƙungiya. lasta minhum fi ba ka cikin kowace wanda suka raba addinin su suka kirkiro suka bar abin da manzon sama ya karantar suka kirkiro abu daga baya sai dai a ce ga tarihin abin a wane ne ya kirkiro shi wane ne ya kirkiro shi sai ila ma ita sabani akai kamar shi'a shi a abdullahi bin saba al-yahudi shi ya kirkiro ta a kaza ne a kaza ne suna wanda manzon Allah ta sama ya zo da shi a kyale ma waɗanda suka zo da nasu daga baya mana a kama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kaga manzo Allah ta'ala ya ce manzo lasta minhum fi shay dukkan su baka cikin su baka cikin su shi yasa manzo sama bayan yayi masahabbansa bayani akan rigingimin da za a yi a cikin duniyan na a ƙarshen zamani manzo su ne ce to sahabbai suka tambaye to su waye za su zama akan daidai yace humul ladina yakununa على ما أنا عليه wa وأصحابي su ne waɗanda suka kasance za su tsaya a kan abin da yau ni da sahabbai na nake kansa so daga sai ka je ka duba abin da kake yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaye a sa ne shi da sahabbansa ya rasu a sa ko ko a daga baya aka kawo maka naka daga baya aka kawo maka to wallahi tallahi tun kafin rana ta fito daga mafadarta an shine lokacin da ba za a karɓi tuba ba ko to mutum ya gaggawa ya watsi da waɗannan abubuwa wani hana an mushabahatihim bi qawlihi sannan Allah ta'ala ya hana mu kamanceceniya da su kan me kama da waɗancan yace wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma a al bayyinat wala takunu kafkuzabu kal ladina tafarraqu kaman waɗanda suka rarraba wa ikhtalafu kuma suka sassaɓa min ba'di ma a al bayyinat bayan ilimi na يا ya zo أرر an rarrabe musu bayani shi ne albayyana an rarraba bayani an yi bayanin komai لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شعبان رجين جمو ربوة كي wani hana an tafarruki fi duniya sannan Allah ta'ala ma ya hana mu game da hatta a duniya ba a yi da'a rarrabu ba ana son shugaba ya zama ɗaya shugaban almashi sa manzo sama ya ce duk wanda kuka baya a ya zama shine shugaban ku wani ya zai ce a'a sai ya yaƙi wancan ko sai ya kwace mulki ya ce to faqatilul akhar ko fadribu unuqal akhar ko falla ku kashe shi sau da yana sun ya kafi tuna a tsakanin musulmi wa ta simo bi hannun jami'an wala ta farraku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ta simo bi hannun jami'an ku yi ruku da igiya Allah ga baki ɗaya wala ta farraku kakwa rabu hannun malamai wasu ma'amman na jari ne tsabari wasu suka ce wasu suka ce ma ja'a bihin nabi sallallahu alaihi shine ne hamdulillahi ga baki daya addinin musulunci ga baki daya in aka yi ruku da wannan to duk ba za a samu rigima ba nan sai ya zama kan al'umma ya haɗu Allah ta'ala ya ba su shugaba daya wanda za su yi masa biyayya su tafi akan Allah subhanahu wata'ala ya dawo mu da al'ummar musulunci matsayinta da darajarta Allah madaukakin sarki ya ba mu shugaba na gari mutumin kirki bawan Allah wanda al'umma za su tsayi a ƙarƙashin biyayya a gare shi saboda haka wannan ita ce mas'ala ta biyu rarrabuwa rarrabuwa sharri lokacin da kuka rabu shi kenan kuma makiya ba sa cin nasara a kan mutane sai idan sun rarraba idan kuka rarraba shi ke na kuka zama ba kwa jijituwa a tsakaninku aka ƙi gaskiya abinda ke kawo rabuwa kai shi ne tsimbin gaskiya to shi kenan sai magabatan ku su zo cikin lokaci da su muku kifa ɗaya kwanan illa ka shirya da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ina da uzuri wanda yake tambaya ya hakuri sati mai zuwa insha Allah